والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda a cikin ikonsa ya sake haɗa mu a wannan waje mai albarka kuma ya tsawaita rayuwarmu zuwa wannan lokaci da fata abinda muke gabatar na ibada Allah ya karba Allah madaukakin sarki kuma muke roƙo ya albarkaci rayuwarmu kitabun hajji kan kuwa ba su manta ba na ganin bari da na 22 shirin da uku ko kitabun hajji kuna iya babu man bata bidil hulaifati hatta asbaha babi na 24 babu ma'ana kwana a zulhulaifa har zuwa wayewan gari ana zulhulaifa ne kamar yadda ya gabata miƙatin mutanen madina shine miƙatin mutanen madina shine zulhulaifa Eh, ana kiran shi bil hulaifa saboda wata itaciya da take wajen da ake kiran ta hilfa al hulaifa ma'ana karama ta wannan itaciya sunan wajen kenan eh, kuma yana nan kamar kila kilo takwas daga madina ko fiye da haka da kaɗan shine zulhulaifa daga cikin garin madina zuwa wajen yanzu ya fi shahara da abiyar ali abinda ake kiran shi kina abiyar ali wannan shine miƙatin mutanen madina wannan al bukari ya kawo babin cewa kwana a zulhulaifa har zuwa wayewan gari ko kuma babun wanda ya kwana a zulhulaifa har gari ya waye ya ce ƙalahu ibn umar yayi yi tarihin hadisin abdullahi dan umar radiyallahu anhu umar cewa Allah sallallahu alaihi wasallam daga gare shi kenan sahabi yana ba da labarin yadda manzana sallallahu alaihi wasallam ya dauki niyya ta aikin hajji a wannan waje wanda ake kira Dhul Hulaifa قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا ابن جريج قال حدثنا محمد بن المنكدر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا وبذي الهليفة ركعتين ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة فلما ركب راحلته واستوت به أحلى قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي كلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين قال وأحسبه بات بها حتى أصبح hadisin farko hadisin Anas ne radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi sallah a Madina raka'a hudu yayi sallah a Madina raka'a hudu ma'ana tunda a Madina yake bai fara tafiya ba bai zama matafiya ba tukunna da haka ya cika sallah ya cika sallah a Madina yayi ta raka'a hudu ya ce wa bidil hulaifa ne, lokacin da ya fara tafiya kuma har ya kai zil hulaifa ma'ana ya bar madina to ya zama matafiyi kenan kenan sai yi sallar la'asar kasaru a biyu gane ko haka yayin da mutum zai fara tafiya hukuncin kasaru baya hawa kan shi har sai ya shiga cikin tafiya amma ka riga ka daura niyya ka zo tasha kana mota aka kira sallah to za ka yi sallaka a matsayin baka zama matafi ba tukuna. in gane ko za ka yi sallaka baka zama matafi da yanzu tafiya baka fara ba tukuna. amma in ka hau mota aka fara tafiya aka yi nisa kamar daga nan kila aka kai eh, kwanar soja aka kira sallah za sai kai kaso nan yanzu ka zama matafi ka hau hanya ko ka je misali kabar nan ka kai kila babane aka kira sallah azhar shi kenan sai kai kasar ka zama matafiya an ka fara tafiya kuma ba ta sannan sai ya kwana a nan sulhu laifa din bai wuce ba ma'ana da yi sallar da asar kina a nan ya zauna ya yi sallar magrib ya yi sallar isha hatta asba har gari ya waye a nan sulhu laifa lokacin da ya hau abin hawansa kenan bayan ya yi sallar gari ya waye wasta bihi ma'ana ta daidaitu ya hau kanta ya zauna hada to lokacin sai ya furta sai ya yi daura niyyar aikin haji shine ahalla ay rafa sautahu ko kuma talaffara sai ya yi lafazi da niyyar aikin da zai yi na ibada shine ma'anar hada shi yasa yace babu man bata bil hatta asbaha to sai hadisi kuma na gaba na Anas din ne shi ma har ila yau shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaci azhar a Madina raka'a na a lafazin farko ya ce sallabin madinati amma bai faɗi wace salla ba a wannan ruwayar ta gaba ya bayyana a ce ya sallata a nan madina sannan kuma ya sallaci la'asar a zulhulai faraka a biyu shi ne ma'anar ya kawo duka lafizan guda biyu ya ce wa asibuhu shi wanda ya rawaito daga wato asalin anas shi ibn al-munkadir kenan wannan kuma abin kilabe ya ce ina kyautata zaton anas ya ce manzala sallallahu alaihi ya kwana a wajen nan har gari ya waye haka ya kwana sannan gari ya waye ya ci gaba da tafiya kada babu raddi sauki bil hilali babu daga murya da wato asalin yin lafazi na wato asalin talbiya ko kuma niyya ta aikin hajji ko aikin umara asali shine cewa ma'ana ba inda ake furta niyya sai a cikin aikin hajji ko umara nan ne kawai mutum zai yi lafazi ya daga muryarsa ya yi abin nan ya bayyana abin da ya niyyar shiga amma babu a sallah ko kuma a azumi duka wannan ba a lafazantawa sai dai a aikin haji قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي كلابة عن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعا والأصل بذي الحليبة ركعتين قال وسمعتهم يسرقون بهما جميعا wannan shi ma irin wancan hadisin sai dai a ƙarshen shi ya ce wa sami'tuhum ai ya ce na ji su suwaye sahabban manzo sallallahu alaihi yasrukuna shine kaman daga murya suna daga murya bihima jami'an da dukkan wato eh, ayyukan guda biyu wasu suna yi da aikin haji wasu ce sun yi niyyar umara ya ji suna faɗa suna furtawa kaga da ba a furtawa za a hane su za a hana su an ce yasrukuna bihima jami'an ay bil hajji wal umrati idan nan miƙatin anan ne mutum zai daura niyya an gane ko haka naji suna daga muryarsu ana suna cewa labbaika allahumma hajjan wasu suna cewa labbaika allahumma umratan yace yasrukuna bihi ma jami'an aibil hajji wal umrati ana suna lafazawa kuma suna daga murya babu talbiyati babun talbiya talbiya daga labba shine ma'ana amsa kira in gane ko an muke kira ka ce ya fulan ka ce labbaika ma'ana na amsa ba suna ce kuma amsawa bayan amsawa Na ka daura a kai ko dai ya zama mutum yana amsa kiran Allah maɗaukacin sarki na wannan ibada da Allah ya wajabta wasu kuma ce a amsa kira ne na annabi Ibrahima alaihi salam lokacin da Allah ya wajabta aikin haji akan bayinsa bayan annabi Ibrahim ya gina ɗakin Allah Allah madaukakin sarki ya umarce shi cewa ka sanar da mutane ka yi shaida akan aikin haji annabi Ibrahim ya yake cewa to ya Allah madaukakin sarki ta yaya zan sanar da su alhalin ba mai jina yace kai dai ka isar kai kajiyar ma'ana ka kai ka shelantar Allah zai isa. to kenan duk wanda ya tafi aikin haji ko umara ya amsa wannan kira na annabi ibrahim shine da Allah ya ce ma annabi ibrahim cikin suratul hajji wa azbin fil nas bil hajj ya atuka rijala wa ala kulli bamirin ya atina min kulli fajjin amir ya atuka rijala za su zo ma akan kafafuwansu wa ala kulli bamirin wasu kuma suna kan abun hawa abami shine raƙuma wacce take cikin ta a motsi ma'ana za zuwa kan abin hawa ya tuna suna zuwa min kulli fajjin amim daga duk wani wato sako ko kuma wani hanya wanda ke tsakanin duwatsu ko tudu ne ko gangara ne mutane za su dinga tattulowa ma'ana suna amsa kiranta an gane ko to wannan shi ake kira talbiya shine amsa kiran duk da yake yana ɗaukan ma'anar lafazin abin da ake furtawa bayan an yi niyya na aikin hajji gane ko kuma yana daga cikin eh, sunnoni na aikin hajji shine yin talbiya yawaita yin talbiya kaman alkar ne da suke cikin sallah mutum ya shiga sallah yana alkar ko ne ruku'u akwai alkar din da zai yi sujjada to haka nan idan mutum ya shiga aikin hajji ko umara alkar din da ake so ya yawaita shine talbiya shine talbiya shine wato yana daga cikin wato sunnoni abubuwa masu kyau a cikin aikin haji ko umara قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أمارة عن أبي عطية عن عائشة رضي الله عنها قالت إني لأعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك تابعه أبو معاوية عن الأعمش وقال شعبة أخبرنا سليمان سمعت خيثمة عن أبي أقية سمي أنه قال سميت عائشة رضي الله عنها abin da ya sa ma da ya kawo nan babin akwai wasu labuza na talbiya da aka samu daga wasu sahabbai wanda suke yi wasu ya sa ya kawo wannan babin yana so ya tabbatar da abin da ya so daga matsala sallallahu alaihi wasallam duk da yake wasu ruwaye suna nuna ya yi ƙari kan wasu labuza amma dai wannan shi ne ya fi ƙarfi ya fi inganta kuma ya yafi dorewa akai wai labbaika ilahan haka labbaik yani ghufranaka duk akwai waɗannan lafuzza gane wanda an samu wasu sahabbai suna yi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai hana su ba sai a dauke shi a babi ba wai kari akan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba a'a kaman girmama Allah ne zai je shiga babin eh, tamjidul da haka nan zai ci babin ambatan Allah amma ba wai za a mai gurbin shi kuma da talliyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba yasa ya kawo hadisin Abdullahi dan Umar yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam talbiyarsa ta kasance shine labbaik Allahumma labbaik ana ina mai amsa kiran ka ya Allah an ce Allahumma ayya Allah ina mai amsa kiran ka ya Allah ina mai amsawa labbaika kuma ina amsawa cewa la sharika laka babu wani abokin tarayya tare da kai ina mai amsawa innal hamda lallai dukkanin godiya wa ni'ma da kuma dukkanin wata ni'ima laka kaka ce kuma daga gare ka ne wal mulka aka nan mulki gaba ɗaya naka ne Allah babu wani mai mulki sai Allah la sharika laka babu wani abokin tarayya da kai wanda ita ce tarbiyya ta musulmi a jahiliya suna yin tarbiyya kwatankwacin wannan amma suna ya ta sifata suna cewa labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka illa sharikan huwa laka tamliku huwa ma malaka haka yan jahiliya suke faɗan talbiyar su suna cewa labbaika allahumma labbaik labbaika la sharika laka illa sharikan huwa laka tamliku huwa ma malaka cewa sun sun yi talbiya ma sun fata kuma sun yi tauhidin sai suka sake rusa shi cewa labbaika allahumma labbaik la sharika laka babu wani abokin tarayya da kai illa sharika sai dai kuma wani wani wanda kake tarayya huwa laka amma shi naka ne tamliku ka mallake shi wa mamalar da abin da ya mallaka bai ba yi tauhidi ba babu tauhidi yasa wannan talbiyar ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta rushe ta sun gaba da dukkan an kore kuma an tabbatar ma'ana asalin tauhidi a talbiya shine ka kore kuma ka tabbatar ma'ana ka kore duk wani abu na bauta ga kowaye sai kuma ka tabbatar da shi ga Allah shi kadai an gane to su sun kore kuma ba su tabbatar ba ma'ana sun kore sai suka tabbatar da abin da yake barna ne to shi yasa wannan ita ce talbiya wacce ta fi zamantowa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ya fi yawaita ta ko ita ce tafi karfi akan sauran tarbiyoyi wasu suna ƙari a cikin sahabbai a tamjidu wa tasbihu wa tahlilu laka amma duka waɗannan malamai suna ganin cewa suna yi ne akan ƙara girmama Allah amma ba wai dan mai gurbin wannan tarbiyyar ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko sai hadisin Aisha radiyallahu anha ita ma kuma ne yana nuna cewa sahabban sun san da wasu suna yin wasu lafazan ne kamar yadda Aisha take cewa wallahi ni na sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kalliya kaga ne ya nuna tana jin wasu suna yin wani lafazi daban ce to amma ita ga yanda ta san annaban Allah yana yi tace labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka ita kuma ta tsaya akan haka wannan dai ita ce mafi cikan lafazin kalliya amma ya daura da waɗancan din babu dai gane ko babu laifi amma wannan ita ce ta fi zama wato asali wa tasbihi, wa والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند ركوب على الدابة باب godiya ga Allah shine fadin alhamdulillah wa tasbihi, da kuma tsarkake Allah fadin subhanallah wa takbir da kuma girmama Allah shine fadin Allahu akbar yace gabanin wato asalin ɗauraniya ko gabanin yin talbiya a yayin hawa kan abin hawa farko dai in ba ma a cikin aikin hajji ba ga kowane abin hawa da mutum zai hau yana daga cikin sunna mutum zai yi waɗannan tasbihat ɗin da takbirat kamar yadda yazo cikin sunnar sallallahu alaihi wasallam in zai hawa abin hawa yakan ce subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun idan a halin wani lokacin kuma su ruwayin Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun wannan duk wani abin hawa dai abu ne da ake hawa haka mutum zai zai hawa gani ko eh, ko keke ne yanzu shi ne ya maye gurbin waɗancan abin hawa ko mashin ko mota ko jirgi duka su ne suka maye gurbin waɗancan gani ko wannan kowane irin abin hawa ne sawa'un jirgin ruwa ne ko jirgin sama ne ko na ƙasa ne ko keke ne inda mutum zai hau yi wannan addu'a wannan shi ne suna. gani ko eh, wasu suna cewa idan jirgin ruwa ne ana bambantawa amma dai ba dalili a kai suna faɗin cewa Allah ya ce wa qalar qabubiha bismillahi majliha wa mursaha haka wani abin shige ruwa ne sai ce bismillahi majliha wa mursaha da manzala sallallahu alaihi wasallama bai bambance ba da haka ya ya ya gangame komai da komai قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن ابي كلابه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الكبرى أربعا والأسرى بذي الهليبة ركعتين ثم بات بها حتى أصبح ثم ركب حتى استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية أحلوا بالحج قال ونحن ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أملحين قال أبو عبد الله قال بعضهم هذا عن أيوب عن رجل عن أنس معنى باب girmama Allah da ambatansa da kuma tasbihi tsarkake shi yayin daura niyya ta wato asalin aikin umara ko aikin hajji hadisin Anas ne ya sake dawo da shi da har yanzu akan wancan hadisin aiki da ga yake cewa masalla sallallahu alaihi wasallam yayi sallah alhalin muna tare da shi a Madina raka'a hudu ta azhar yayi raka'a hudu domin yana shirin tafi amma bai tafi ba wal asr sallan da asr kuma a zulhulaifa yayi raka'a biyu domin ya shiga tafiya yayi kasarun kenan sannan zai kwana a zulhulaifa din nan har gari ya waye sannan ya hau abin hawan shi shine dabbar sa har lokacin da ta tsaya ta daidaitu ma'ana yana shirin ya zungure ta ta fara tafiya kada alal baida kenan ya bar wajen har ya kai inda ake kiran shi baida baida wani dan farfajiyan waje ne Eh, yanzu daga sulhu laifa inda aka gina wannan wajen kana iya hango fili haka ma'ana kamar tudu wannan shi ake kira albaida ma'ana waje ne mai fili haka ce to har dabba sai da ta tsaya akan baida akan wannan wajen to da sai ya yi alhamdulillah kenan ce subhanallah Allahu akbar yi waɗannan wato godiya da yabo da tsarkake Allah kuwa bayan yi sai ya ce kuma a hallari hajjin wa umrati sannan sai ya daura niyyar aikin haji da umara ana fara shiga hukunce hukunce na aikin haji manzo sallallahu alaihi wasallam ya daura ni abubuwa guda biyu a lokaci daya dan sabani ne wasu suna cewa aikin haji kadai ya daura niyya wasu suna cewa a'a eh, ma'ana aikin haji da umara anan yana cewa summa ahalla yani bainahu bi hajjin wa umra kaga ya ya nuna cewa ya niyyar aikin haji da umra shine ɗaya daga cikin nau'o'i na aikin haji da ake kira kiran shine mutum ya haɗa aikin haji da umara a cikin aiki guda ɗaya duk abin da zaka dinga yi nasu iri ɗaya ne amma yana yana yana sabin focuses guda biyu da wafin da zaka je ka je in ka shiga ma'ana tawafin da ake na umara shine na umaranka kuma shine tawafin gudunka kaga tawafi ne ne ba wai guda biyu za ka yi ba sabanin mai wani aiki daban da haka shi mai kirani tawafin da zai fara ya shiga aikin in ya shiga makka tawafin shi ne na umara kuma a the same time kuma tawafi ne na tawafin gudun ɗaya ne amma yana da baki biyu abu biyu yake sani haka nan idan da zai yi sa'ayi a wannan lokacin safa da marwa guda daya to ya maye masa gurbin tawa abin nan safa da marwa da zai in zo na ranar aikin haji in yayi guda daya na umara ne kuma na aikin haji wannan shi ake kira abin da ake nufi da kira ma'ana aiki guda biyu ne kake yi amma a cikin abu daya an gane ko tun a wajen niyya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daura niyyar aikin haji da umara zai yi a hadi an gane ko sai aikin haji da umara a haɗe sai dai wasu abubuwan ne kawai za a iya raba su kamar da wafin aikin haji wanda wannan tun da yana da lokacinsa shi kadai ne da an gane ko wafin aikin haji wannan shi kadai ne wannan kuma a cikin karatu babin yanzu za a yi magana a kai almuhim an gane abin da ya daura niyya da shi bi hajjin wa umrati da aikin haji da umara asalin kiran a harshen larabci shine ka hada a hausa ka ce ka haɗa taura guda biyu ka taura iran shi ne mutum ya haɗa dabino fiye da ɗaya a bakin shi yana ci ai akwai wahala ya sa manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi hani akan haka a cikin abinci ba kyau mutum ya haɗa abu guda biyu ma'ana duka masu kwallo ya tauna su saboda ma'ana zai iya cutar da abin nan ɗinsa to amma kaga wannan ibada ne aka ce an haɗa guda biyu a cikin ɗaya daga nan aka samu kira wa ahallan nasu ni'ima ana sai ce mutane ma sai suka yi irin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ma sai suka yi hajji da umara wannan mafi yawancin mutane kenan wasu sun yi da umara amma dai mafi yawanci abin da yayi sai suka yi saboda maza Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba fita aikin haji ba ma'ana tunda aka wajabta aikin haji sai a wannan lokaci da ana yin na jahiliya mutane ɗaiɗaikun su wasu suna yi to yanzu aiki haji ne na musulunci kuma kowa yana so ya gaya manzala sallallahu alaihi wasallam ya zai shi yasa da yayi niyyar aikin hajji da umara mafi yawanci muna sai ce su ma da baitan da kuma hajjatan wa umratan sai suka daura irin nashi yace falamma qadimna lokacin da muka iso maka amaran nasa manzala sallallahu alaihi wasallam sai ya umarci mutane fa hallu sai yace to su raba su ma'ana su raba tsakanin umara da haji su mayar da su biyu kenan niyyar da suka ɗauko ta aikin haji da umara ta canja da haka yanzu da suka zo maka ya ce to su raba su ajiye wannan aikin haji su yi umara zalla kawai an gane ko umara abubuwa guda hudu ne a cikinta shine ihrami shine niyya an gane ko sai tawafi tawaful qudum shine tawafi na umara kuma sai safa da marwa sai aski ko sai sai in mutum wannan ya gama umara to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce su mayar da niyyar da suka dauko su yi wannan abun guda hudu kawai sai su yi sai sai ko aski sai su mayar da kayan su su saka da abin da aka hana su yi su an ga ko ah, ya ce hatta ka ne yawon tarwiya har sai da ranar tarwiya ta yi ranar tarwiya shine ranar takwas ga watan zulhijja shi ake kira mai tarwiya abinda ake kira ake kira shi yawmut tarwiya saboda rana ce da alhazai suna barin makka su dunguma zuwa wato asalin mashayin na aikin hajji. wajen da za a yi tsayuwan arfa za a yi kwanan musdalifa za a zo a yi zaman mina to suna barin maka kuma akwai rana akwai wahala to masu tallafa ma mutane sukan tsaya a hanya suna ba su ruwa to shine shayarwa ranar shayarwa shine yawan tarwiya daga shayarwa ne da haka ana raba ma mutane ruwa suna sha shine ake kira shi yawan tarwiya to har sai da ranar tarwiya ta yi ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo ranar hudu ga wata ko ya shigo ranar hudu ga wata ya shigo makka to ya ce duk su ne da ake hajjin su umara to kaga biyar shida bakwai ko har sai da aka yi ranar takwas ne yawon tarwiya a hallu bil hajji sai ce to yanzu kuma su dauniyar aikin hajji yanzu kuma su dauniyar aikin hajji kaga su yanzu an raba musu aiki biyu ma'ana sun yi umara kuma sun yi aikin hajji a cikin tafiya daya shi kuma ya yi umara da aikin hajji a cikin tafiya daya a lokaci da bai raba su ba ma'ana hikimar rabawan shi ne a jahiliya su suna ganin laifi ne mai girma idan mutum ya yi umara a cikin watannin aikin hajji kuma skin a cikin wannan watannin ya yi aikin hajji laifi ne a jahiliya watanna ake hajji su ne shawwal zulƙida da zulhijja to su a wajensu in dai kai umara a cikin shawwal to ba za ka yi aikin hajji ba sai ka koma inda ka fito ka sake ɗauko wata niyya ta zo ka yi aikin hajji to wannan aiki ne na jahiliya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ana so a bayyana ma musulmi shari'a yanda ta ce shine ana so a nuna musu cewa yin hakan ba laifi bane ka hada umara da aikin haji a cikin tafiya daya ko cewa ba laifi bane yin haka shi yasa ya umarce su da yin haka sannan kuma daga sharadin cewa wanda zai yi kirani din wanda zai iya aikin haji da umara a cikin aiki guda daya sharadin shi shine sai yana da abin da zai yanka da shi to su kuma mafi yawancin sahabbai ba su da wannan abin yankan shi yasa yake to su aji tunda ba su da abin yanka su aji amma wanda ya zo da abin yankansa shi kenan sai ya ci gaba da kuma mutum biyu ne kawai suke da abin yanka daga Allah sallallahu alaihi wasallam sai ɗaya daga cikin sahabbai su biyu ne kadai suke da abin yanka banda su ba wani mai abin da zai yanka sai ya ce to kowa ya aji da haka su warware sai kuma masu uzuri kamar Aisha radiyallahu anha ita ko ba ta warware ba automatically ba zai warware ba saboda ta shiga cikin yanayin da ba za ka yi dawafi ba ba za ka yi don haka aikin ya zama guda daya to shine yace kada yace wa nahara annabi sallallahu alaihi wa sallama badanatin da qiyaman manzo sallallahu alaihi wa sallama ya soke raqumai wato da hannunsa amma a tsaye wannan shine ladabi cikin suka abin da ake soke shine ba a ba a ba a tsugunnawa a tsaye ake sokan shi gane ko sai a daure kafar shi ta hagu guda daya gane ko sai a soke shi har ya fadi to a tsaye ma'ana yanka su ya yanka wato asalin ko ya soke ra kuma guda 63 guda 63 da hannunsa sauran guda 36 ko 37 eh, aliyu radiyallahu anhu shi ya yanka su wannan kuma wani sako yake isarwa na cewa rayuwarsa ta kare kamar yadda malamai suke bayani iyaka yawan shekarunsa da yayi iyaka yawan raƙuman da ya yanka an gane ko shine guda 63 da hannunsa ya yanke su yace wa a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil madinati kafshayn amlahayn a madina kuma kafin a fito ya yanka raguna guda biyu ma'ana yayi yayi yayi yayi ya raguna guda biyu domin yanzu ba zai zama lahiya ba dan lokacin lahiya bai ba ya yanka raguna guda biyu a maka amlahayn shine masu kaho an gane ko sannan kuma farare masu sirkin baki ko ratsin baki a idanuwansu da kafafuwansu da hannuwansu almuhim wannan hadisin ya kunshi abubuwa da yawa amma dai mafi karfinsa shine yin tasbihi da tahmidi da takbiri kafin mutum ya yi niyya kaga kafin mutum ya yi niyya yana iya cewa alhamdulillah subhanallah allahu akbar labbaik allahumma umratan ko labbaik allahumma hajjan waɗannan darussan suna da ma'ana sosai suna da amfani musamman ga waɗanda suka yi niyyar aikin hajji a irin wannan shekarun faman bana inda lokacin da nuna cikin shawwal watan aikin hajji za a shiga zulkada wata aikin hajji haka wanda suke da yan uwa suna iya tura musu irin waɗannan darussa su ci kuma zai amfane su kwarai da gaske ala abu abdullahi imam bukhari ya ce wasu suka ambato wannan daga ayyuba daga wani mutum daga anas قال باب من أحل حين استوت به راحلته قائمة باب wanda ya daura niyya lokacin da dabbar shi ta tsaya da shi kenan yanzu babu dabbobin da ake hawa amma bos ake shiga za a tara alhazai a cikin bos kenan lokacin da mutum ya je miƙati ya yi wankansa ya yi komai da komai ya shirya mafi in yana so ya bi abin da sunna take to ya bari sai ya zo ya shiga motar ya zauna in ya daidaito a ciki sai ya yi niyyar ya yi daidai da wancan abin don Allah sai da ya hau abin hawansa sannan ya yi niyya to haka nan waɗanda za su shiga aikin hajji a miƙatin nan idan suka zo suka yi komai ko da sun samu sallah a wajen kowace samu sallah ba almuhim in za su daura niyya su bari sai sun shiga mota dan lokacin za a motsa to sai su daura niyyar kuma niyyar kenan ɗayan biyu labbaik allahumma umratan in zai fara yin umara in gane ko idan kuma aikin hajji zalla zai zai ce labbaika allahumma hajjan wannan aikin hajji zalla zai idan kuma kirani zai zai ce labbaika allahumma umratan wa hajjan an gane ko wasu kuma suna cewa an tamattu'i ne zai iya cewa labbaika allahumma umratan mutamatti'an biha ila alhajj an duka wasu suna faɗan haka an gane ko saboda haka wannan sune lafazan niyya labbaika allahumma umratan wanda yake so ya umara sannan in ya koma kuma zai dauni ya aikin hajji ya ce labbaika Allahumma hajjan in kuma tun daga nan aikin hajji zalla zai yi ya ce labbaika Allahumma hajjan in kuma zai yi kirani ne ya ce labbaika Allahumma umratan wa hajjan ma'ana a hada kenan inda ka zo da wau ka hada su kenan aka yi su lokaci daya amma sai mu kena da abin yanka ne an gane ko قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني صالح ابن كيسان النافي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أحل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة manzala sallallahu alaihi wasallam ya daura niyya ne lokacin da dabbar shi ta tsaya ta daidai haka idan mutum ya hau abin hawa sai ya daura niyya an gane ko qala babu gida ne, mustaqbil al-qibla ibada ce ma'ana wannan zai zama daga cikin mustahabbat ne abu ne abin so ne cewa shin idan mutum zai daura niyyar nan sharadi ne sai ya kalla al al-qibla ma'ana abu ne mai kyau mustahab din dai zai samu ganin al al-qibla hakan ya fi kyau amma kuma duk inda ya kalla babu laifi a ya samu fuskantar al al-qibla shine abin da aka fi so kamar mai karatun al al-qur'ani ina ne mafi kyau ya zauna zai karanta al al-qur'ani inda zai fuskanci al-qibla wannan shine mafi kyau amma in ya kalli wani wajen ba ne in gane ko ko mai addu'a misali in zai addu'a gida ya fuskanci kibla shine mafi kyau daga cikin ba addu'a amma ko ina kuma ya kalla irin da Allah Allah yana jin sa kuma Allah yana ganin sa da haka abu ne wanda yake kaman kwalliya ne da zai ƙara ma ma'ana aikin hajjin nasa kyau ko aikin umara قال وقال أبو معمر حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب النافي قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى بالغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم ركب فإذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي حتى يبلغ الحرم ثم يمسك حتى إذا جاء ذا قوى بات به حتى يصبح فإذا صلى الغداة اغتسل وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك قال حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا فليح النابي قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة ثم يأتي مسجد بالهليفة فيصلي ثم يركب وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل wannan shi ne cikin koyi da sunna amma za Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya azarta mu da biyayya da sunna ah, yace Abdullahi dan Umar ya kasance idan yayi sallah ta safa kenan ita ce al-ghada sallar asuba ko in yayi sallar ta asuba azul hulaifa ma'ana kenan bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in zai yi aikin haji abdullahi dan umar an ce ya aikin haji guda 60 radiyallahu anhu wa arda guda 60 a wannan akwai alkhairi a rayuwarsu sai mu ya aikin haji 60 ko dai ba kowai za a samu wasu aiki to to a cikin aikin hajin da yake yi yana yana yana yana yana bibiyan duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga yayi dan da su aka yi aikin hajin haka yake shine yace idan yayi sallar asuba kaga dama an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwana a sulhu laifa sai bayan sallar asuba ya daura niyya to shi ma an yazo haka yake kwana to amma a yin wannan zamanin kar kuma kai hukumar alhazai ta dauki mutum ta kai shi ce to shi ma fa sai yayi wannan abu <laughs> to yanzu tsari ya canja ba tafiyar kanka kake ba tafiyar wani kake yi kaza mutanen mu wani zai zo bai gane karatun ba zai ce shi fa duk abin da ya gani haka za a ko da haka ya ce to in fa za a kai mu zulubul laifin nan sai mun kwana don haka aka bada sai yul bukari to wannan ba haka ne. an gane ko yanayi na canjawa zamani in tafiyar ka kai ce to za ka yi wannan abin nan an gane amma ka zo kana cikin jama'a kana cikin tawaga akwai irin shedul din da aka baku na tafiya akwai tsarin tafiya in kowa ya ce sai ya kwana a nan nawa ne yanzu suke suke zuwa za ka samu a zulhulaiban nan wani lokacin in ka je za ka samu mota ta fi ɗari hudu bus ta alasai to in kowa ya ce zai kwana kuma kowace mota ba ta ɗaukan ƙasa da mutum talatin da biyar mutum arba'in ne zuwa sama ko sama da mota ɗari biyu za ka gani a waje to kowa ya ce zai kwana a wajen siyasa ai abin ba zai yi ba haka ko a wancan lokacin na farko akwai karanci karancin mutane kuma mutum ne yake tafiyarsa zai ɗaura niyyarsa amma yanzu ka gaya ba tafiyar ka bane tunda tun daga nan ma sai an karɓi fasfot ɗinka sai an ma visa sai an ma izinin tafiya kaga kenan ka shiga hannun wani da haka sai yadda wannan jagoran ya ce ga abin da za ka yi da yana da kyau mu dinga fahimta wasu gaskiya suna da dan ma'ana kamar bushewa za a ce ko kafewa akan wani abu ba da abin da ka gani ka ce wai shi za ka actualizing din shi haka ka ce sai ya tafi ba zai yiwu ba da yanayi sun canja yanayi ya canja an gane ko to almuhim abdullahi dan umar haka ce. idan da mutum zai samu hakan haka abu ne mai kyau wani alkai ne amma ka san fa ba ba rukuni bane ba wajibi bane ko ka kwanan ko baka kwanan ba ake hajin ka yayi bai bai ba an gane ko saboda haka abin da ya zama ba na tilas ba zai a dinga kiyaye ba kuma ire-iren za su zo da yawa irin waɗannan abubuwa ɗaya ma zai zo yanzu a cikin wannan hadisi shine yace to idan yayi sallar asuba a wajen sai ya sa a ɗaura masa taguwarsa sai sai sai a kintsa ta sannan sai ya hau idan ta daidaitu sai ya fuskanci alkibda a kanta a tsaye sai ya daura niyya sun mai yudani hatta ya bulugan haram har sai ya shiga harami harami ne hududul haram mana ya shiga haramin maka ba wai ya je masallaci ba shi haram din gaba da wannan vicinity na haram in ya kai dan daga madina in ka bari inda zaka fara shiga shi ne wajen da ake kiran shi tan'im to in ya shiga nan wajen yana shiga harami to sai ya sai ya katse talbiya kuma gane ko hatta idza jaa zatuwa har sai ya zo wajen da ake kiran shi zafuwa ana kiran shi bi'irun zahir yanzu to waje ne ma an yi gidaje an yi shaguna kuma yi hanya ta zo ta shi to manzala sallallahu alaihi wasallam da ya zo kafin ya shiga maka sai da ya zauna nan saboda wahalar tafiya ya kusan kwana takwas yana tafiya daga madina zuwa maka ya zo har ba tafiya irin tamu ta yanzu awa hudu kila zai kai ka an yi kwana takwas kuma tafiya kan raƙumi ga mutane ga gumi ga shugabanci ga wannan aiki jiki zai danye abin to manzo Allah sallallahu wasu wasallam ya zo din zuwa kafin ya fara ibada na aikace aikace tawabi da sauransu sai ya kwanta a wajen ya huta sannan ya yi wanka to sai mutum ya ce shi ma aka zo zai yi wannan sai ya yi wanka kaga ba zai yi ba saboda ƙila wajen nan bai wuce a wancan lokacin wani ɗan. iyakantaccen waje ba ne to yanzu kuma kila ma hanya ta bu wajen ko wasu abubuwa sun in ka ce kowa sai dai wanka a wajen a akwai damuwa a can katin ba ana bata ba sai a shiga mota wani ya bata ba a gan shi ba saboda in ya zo ya kalli motoci sai ɗauka nasu ne sai ya shiga sai gaba 'yan garin su bane ana samun wannan ruɗe wannan abin nan ba in ka ce ko ina sai ka yi wannan to ba zai yiwu ba haka mutum ya yi abin da yake mai yiwuwa ne to ya ce idan ya zo zaɗuwa ɗin ba ta bihi nan ma sai ya kwanta sai ya kwana hatta su a har gari ya waye har gari ya waye fa'ida sallar gadata idan ya sallaci sallar ta asuba ta da sai ya yi wanka wa za ma kuma yana cewa ai haka maza Allah sallallahu sallar wasallam ya yi to kaga a irin yanzu wannan abin ba zai ba don misali lokacin da za a ɗauko ka daga madina ƙila cikin dare ne wani lokacin ƙila da sassafe za a ɗauko ka daga madina ko lokacin da za ka je maka ka isa maka ƙarfe ɗaya ne na azahar to sai ka ce a tara duk motoci a nan sai an kwana a wajen kafin a shiga maka kuma wannan ba zai yi ba gaskiya wannan yana karantar da mu wani lokacin za ka samu mutane masu makarewa a wani gaba guda da ya ce ayyin hakan shi ne daidai eh, cika in hakan zai samu ba tare da matsi ba wancan oh, yi amma ka gaya min yadda hakan zai yiwu a irin wannan zamanin ba da matsi ba Kuwa sa'ab yana da wahalar gaske babu ma ba zai yi ba sai dai kila mutanen da suke cikin ƙasa ɗan ƙasar ko ɗan ƙasar ma ba da kanshi yanzu yake tafiya ba an sa musu ka'ida sai ka je yi rijista da kamfanin da za su kai ka umara da haka ba wani mutum mai tafiyar kansa aikin haji ka kawai ka kama hanya ka ce kai za ka je haji in ka je kafin ka shiga maka sai ka ba da abin nan takardar da take nuna cewa an maka izinin ka ka zo aikin haji ana control in ka ce kowa da kowa ya zo abin ba zai ba sannan ka je maka ma kafin ka shiga maka sai da wannan izinin za ka wuce la'amma mutum a cikin garin maka yake shi kadai da zai iya yin abin da ya yi so a cikin garin maka tun da na ba da zai gane cewa a wannan kaza ne wannan kaza amma in dai shigowa maka za ka yi dole sai da wannan to kaga tunda akwai tsare-tsare akwai dokoki da abin da zamani ya zo da shi matukar ba abu bane da ya ci karo da shari'a to a kiyaye shi sai a samu zaman lafiya a to yanzu wanda zai ce shi sai yayi kirani da muka ce aikin haji da umara kuma sharadi abin yanka zaka daura gone daga nan ka sa a jiki ka tabbata shi ko rago inda yi mutum ya ce sai ya yi daga najeriya zai tafi da abin yankansa kenan tun daga gida ake tafiya da shi to aina za ka sara ragon <laughs> to gaga zai iya zama cewa kamar ba zai yiwu ba in ba dai ga wanda yake can nan ba wanda suke can yan kasashe makwabta in suna da wannan tsarin za ka ga mutum a bayan hilox haka an ɗauko raguna to wannan masu kirani za su tafi da shi amma kai tun daga nan zaka daura gobe ya zaka yi da shi akwai irin abubuwan da yake da kyau a dinga fahimtar su musamman da dalibai ilimi su dalibai ilimi suke kai waɗannan ba sa san a yi sunna daidai daidai akwai abin da ba zai yi ba in an kai wata gaba akwai abin da ba zai taɓa yi ba an gane ko eh, hadisi na biyu wanda za mu tsaya a kansa shine shi ma hadisin abdullahi dan umar ne yake cewa ya kasance idan ya fita ko in yi niyyar ta zuwa maka yakan shafa mai iddahana bi ne, ma'ana bayan yayi wato asalin harami kenan ne ko laysa lahu ra'ihatun tayyiba yana shafa man da bai da kamshi yasa so da yawa akan ba alhazai shawara su nemi mai irin ba su wanda bai da wani kamshi tunda ba waje bane da zaka je dan burgewa waje ne da zaka kaskantar da kanka ana neman gafara Allah ma'ana kana mai miƙa wuyanka kana mai nuna ma'ana kurakuranta kana neman wankiya ne ba wai kana nema ka nuna alfahari ko isa ba domin ba ka isa ka gane cewa kai kana da wani matsayi ba a irin wannan yanayi ta yi wani wanda zai zauna kusa da kai in a zama ne na yau da gobe ba kai saka kusance shi amma dai wannan kowa ne ke zuwa saboda haka shi yasa ake so mutum ya zama ya tafi cikin hali na kaskantar da kai in gane ko dan tufafi bai wuce guda biyu ba zai dan dinga canjawa wasu sai sun yi kayan sallah inda ba su yi sallah a gida ba can za su fito yawan sallah ana samun haka to kaga waɗannan duk suna buƙatar orientation suna buƙatar tarbiyya wanda zai je aikin hajji yana buƙatar sai an mishi abubuwa masu yawa dan tafiya ce ta neman wani babban guzuri kuma duk yadda mutum ya yi sakaci wannan guzuri yana iya lalacewa ko a hanya ko a wani waje aga yace ina shafa mai man da yake bai da kamshi sannan sai ya zo masallacin dai bai yi sallah sannan sai ya hau abin hawa idan ta daidaitu da shi kuma sai ya daura niyya sannan ya yace hakaza ra'aytu nabiyya sallallahu alaihi wasallam faɗi. haka nan naga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na aikatawa za mu dakata a wannan babi babi na gaba babu tanbiyati idan hadara fil wajib Babu idan mutum ya dan zo gangara haka ya zai yi talbiya ko in ya zo tudu mana a cikin halin tafiya in ka zo wajen da yake gangara ne ne ya kamata ka yi. in ka zo wajen da yake hawa ne ko tudu ne ya kamata ka yi wannan kagadi yana da kyau a ce waɗanda suke abin nan shirin aikin haji duk su san wannan abubuwa ba sai an je can za a fara koya ma mutum ba ba zai koyi ba haka abu ne wanda yake mai girma sosai tafiya ce mai muhimmanci wasu ila tafiya ce ta farko a rayuwarsu ta ƙarshe haka in ya riga ta kuma kila ya yi ke wani kuma Allah zai iya rubuta masa ya sake maimaitawa saboda haka duk tafiya da ta to irin haka kuma tafiya ce da baka da tabbas ta yiwu ka je baka dawo ba ta yiwu ka je ka dawo ta yiwu ka zo ka koma ta yiwu ka zo kuma baka koma ba to kaga ka tsaya kai abin yadda ya kamata gwargwadon iyawanka ala da za ka samu wani babban gusi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu الله أكبر الله أكبر